Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna maka yadda ake bypassing din OTP wato ma'ana na email okay so na ɗaya daga cikin abu na din email email kenan. So a step by step insha Allah a wannan bidiyon zan nuna maka shi. So wannan hanya ita a yan Yahoo suke bi su kaga sun yi bypassing din OTP na abubuwa da dama a hakan zai ba su damar da za su yi ta yin abin din login din abubuwa da dama kaga kuma suna samun kuɗi da shi again and again so a wannan bidiyon duk zan nuna muku yadda duk ake yin wa'annan abubuwa da yadda ake bypassing din duka email din gaba daya so okay so ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin wannan bidiyon amma idan wani farkon zuwa kawai can kada ka manta ka zama subscribe sannan ka zama alamar ƙwararra hakan zai sa mu tabbatar da lallai kana tare da mu okay so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye So, um, kada ku ji na ce wai email ku tunanin Gmail. So shi Gmail daban, email daban. So yanzu bari mu bambanta muku akai. Shi idan aka ce email, so email ya kwanta a uh, Yahoo Mail, um, ya ke suna um, Gmail, so email um, ya ke suna um, gashin da suna. Ok, so duk dai ga ya kunshi su kuma ya kunshi duk wannan ma mail ɗin da za mu yi amfani ok so shi ake ce ma email so an haɗa su jam'i ne an bayyana me ake nufi da email ɗin ba wai an faɗo cewa gmail ba so bambancin su kenan gmail daban email daban email gaba ɗaya ƙunshi komi irin su yahoo bin nan da su yahoo menene yahoo.com gmail.com at yahoo.com so irin su wannan abubuwan at yahoo.com at gmail.com so at yom.com ok so uh, a wannan bidiyon za mu magana ne a kan yomel account a uh, yourmail.com so uh, shi wannan zai baka damar da za ka yi abin nan so misali idan ya kasance kamar kana da rufara kana neman rufara a platform ko a wasu gurare za ka yi bypassing din a uh, bypassing din OTP din ka ta yi directly wato ma'ana ka sayo abin da kake so um okay wai ka ka samu wato mana abin da kake so a ciki uh, kuma ya wuce success ka yi bypassing ɗin OTP ɗin shi ok so kamar misali for example za ku ga na buɗe wannan application ɗin kamar haka su za ku ga yanan gwaran a cikin wanda idan na sai na tafi nan gwaran za ku ga abubuwa da nake sunan a matsayin dala ɗari da sha tara ok so idan kuma kuka ga gani na biyu nan wurin da sai bitcoin ne ok so yanzu za ku ga wani guri na rufara ok so za ku kamar gashi nan kun dai ga wannan da kun gane kusan cewa ne <laughs> za ku iya gane cewa ai ba matsala gare ba sakamakon irin su wannan abubuwan a za ka ga sun yi tsari da wannan ok so kamar din da kake gani kamar referral ga yanan ga depositing ga coin so ga dai sunan da yadda za ka yi chat da su ok so misali yanzu idan muna so mu samu referral na wannan abu na din muna referral sha ɗaya su kuma suna amfani da id number din wato ma'ana waya wanda yake akai bayan tura otp din so wace hanya za ka bi ok so hanyar da za mu bi ita ce yanzu haka za ka fito kamar haka misali bayan ka fito za ka nemi um, browser ka wato ma'ana uc browser um, firefox browser ok so firefox browser din nan za ku ta ga nan ok so yanzu za mu shige ta kamar haka ok so za ku ga ga nan na shige ta bayan na shige ta a haka za ka sa ta a matsayin wannan dan abin ke kenan kamar haka ok so kun ga na maida ta private kenan private <laughs> za ku ga na canza mata kala na batta a private ok so yanzu abin da za mu yi kun ga wannan zai mun kulle mun duk wani abin din nawo so in kun lura yanzu ko da a ce na tashi tafin ko zan je wurin nan gwaran zan nemo wani abu za ka ga sun ce ba zan yadda ba su yadda ba na gwaran gane sun yi tambarin dan wannan ok sun yi tambarin wannan mai dan kan abin din ok so yanzu abin da za mu yi yanzu bari in je whatsapp dina in ɗauko rufar da nake using da su ok wannan whatsapp din ne ma ok wannan ba shi bane. So bari in yi amfani da wannan amaga. So a ah, ina son in nuna ne kuma na manta inda ne hakan. ok so bari dai mu shiga ina ga wannan ne. A ah, eh shine wannan. So um da za mu yi a nan ciki shine za mu shiga kamar haka. So bari mun shiga yanzu misali ga wannan nan guraren kamar yadda kuke gani haka. So zan yi amfani da wannan coin ɗin wannan abin nan ɗin kenan directly wato ma'ana in wuce in yi wannan, a in shiga in nemi referral a ciki. So wace hanya ma zaka bi ta nan ka samu referral ko ta irin wannan app din ko wannan. Ok so misali yanzu nan zaku ga nan sun ce min invite friend to referral ga nan sun bada referral link ga referral ID. Ok so shi na dauko na poster a nan guraren kenan. So na dauko na poster a nan shine yake using haka. Ok so yanzu abin da za yi zan danna shi kamar haka. So bayan na danna shi haka zan zo kan Firefox din domin ta hiding ɗin ID number dina. a ciki da kuma ta sa har abin din nawo Ok, so za ku ga yanan ta buɗe min nan success kamar yadda kuke gani haka ta ce in sa email sannan in sa password ga kuma rufara dina Ok, so abinda za mu yi a nan ciki da kuke gani a nan zan sa email din nawo Ok, so yanzu me zan sa a ciki bari in sa abbalo Ok, kun gani so idan ka tashi yanzu shi wannan abbalo at kun gani at nan at your mail at your mail so wannan your mail ne so yofmail.com ok so wannan abu na ɗin yofmail ne uh, za ku ga yanayin yofmail abbalo at yofmail.com ok so wannan shine email ɗin nawo uh, nan kuma zan ƙirƙiri password abbalo ok abbalo 08 ok so yanzu kamar haka sai in dawo nan ƙasa ok so sun ce suna son at least guda takwas ok bari mu gani uh, ya nasa na ne ok so bari in canza wannan maida ta a babba in cire wannan so bari mu gani ok yanzu ga can yayi ok so yanzu misali gashi wannan ina so in yi nan din shi a alfara nake so in samu da shi so for example yanzu sai ku gana na wurin registration so haka da zaka yi ga kowane platform da sauran agogowa duk idan kana da mara fara ka nemo firefox idan baka da ita so ba yi dole a firefox ba ko a chrome za su yi amma firefox ita ce wadda ta fi sauƙin yi success saboda za mu yi amfani da opera biyu ne ba kuma ɗaya ba ma ok so wannan an ma yi already an yi using da shi suke cewa a ah, eh ga can na yi tabbas <laughs> ok um, bari wannan ya wuce ok so bari mu ƙara shiga link ɗin gaba ɗaya directly ok so Mm. Okay, so ina nuna muku ne hanyar za mu gani abbalo uh, z so na san ba za a samu wannan ba yofmail.com okay abbalo 01 okay so ya shiga a uh, bari mu sai abin sign in yanzu okay registration So abbaloz at yahoomail.com. Okay, so bari mu gani shi an na using da shi ko ban ba. So account ana using da abubuwan ne sosai da sosai over and over. so za ga ana amfani da mail mail din da yawa in sun samu ne ka amfani da sunan kawai kai ta tafiya kai ta tafiya okay so za ka gane sun tura OTP a ciki so duk tsaron wannan abin da kake gani in dai ka rijista da shi da mail din su ba ka da matsala kwata kwata okay so yanzu bari mu je nan ciki a ah, bari mu nemo wannan Um, browser ɗinmu Chrome kamar haka so da mun nemo ta za ka yi searching ɗin Yopmail ok Yopmail directly za ku ga Yopmail ga nan ya bayyana na yi searching ɗin shi so za ku ga da na rubuta da ka je kawai abin da aka rubuta Yopmail Yopmail kun gani ya fito ga nan login dot com ka bar shi haka so kun ga ga abin ɗin shi na a ga website ɗin na wanda za ku shiga ciki so da na shiga haka za ku ga wani guri nan da suka bani damar da zan sa email din kamar haka okay so abinda zan yi a nan guraren zan sa z din nan sai sa at okay so bar ku gani a so kun kama za haka sai in danna nan gaba wani kibiyar da ta yi nan haka so na danna ta za ku ga tafi ok <laughs> so kun ga otp da ya turo min a nan ciki zan ce a bude shi capture robot okay so completely so kun ga otp nan ya bayyana kun gani ga otp ne yanzu zan je in yi ke abin ɗin shi haka sai in dawo browser nan kamar haka ok so bayan na dawo kamar ta sai in danna a pasting in submitting uh, so bari ku gani yanzu zai wuce kun gani ya wuce so yanzu sai ce in ɗauko app ɗin yanzu na bude account ɗin mail ɗin kun gani so yanzu can kun ga rufarin sha ɗaya gara ok so bari mu fito baki ɗaya a mu fito baki ɗaya bari mu koma nan ɗin um, bari mu yi refreshing Okay. So abin ma na ga ya ɗan tsaya bari mu ɗan yi refreshing ɗin shi mu gani. Ok so ya ɗan yi slow ma. So ko da ta ce ta ɗan zamu Ok eh bari kashe ta sai ta datan nan. <laughs> so na ga komi ma ɗan tsaya a cikin can data ba ta ronin a gurin wannan. Ok so bari dai mu gani bari in kashe ta in kunna. Oh. Oh, okay. Screen yayi alfarma. Okay, so na manta. Ashe na yi amfani da wannan link ɗin ne. So wannan link ɗin na yi amfani da shi wanda sai kai referral ɗin mutum ashirin aƙalla na sa mutum goma zan yi a referral sannan za su bani damar da zan za su ga abin nan. Kun ga duka ga referral ɗin nan? So ga ID ID ɗin nan, friend ID. Okay, so na manta. a haka dai zaki sai ku samu email din wannan a ku samu ga referral din nan okay so kun ga nan referral din nan asali nan wallahi na manta ashe guda biyu ne na turo a ciki okay ah so wannan wanda ya turo min shi ne ba <laughs> wallahi wannan da ya turo min shi ne kai kai kai kai wale na dauko na wallahi ashe shi na je nemawa ah to bari in je dauko na Okay, ina ma yake? So, yauwa shi nan. Okay, so yanzu ga na wurin gurarin bari in je in yi face stitch tunda wancan ya riga ya samu yi wannan dina. <laughs> ya sa rubur fara da ni. Okay, so ga na wurin yanzu. Bari in sake a balo Q S at yofmail.com. Ha ba ni da mamaki ai ni yin ce. Yofmail. Ah. So, yofmail.com. a ok so sai in ya rubuta abubakar sai in sa 21 uh, ok so bai ba a ok password din ne nan da yana sa nan ya dan babba eh to bari mu gani ok yanzu yayi so yanzu bari mu tafi abbalo q yourmail.com ok so bari mu yi amfani da shi hakan bari mu tafi direct verifying bari mu je haka oke so yanzu shi fa yana can ya samu rufar din nau yana can ya samu rufar oke za su tura otp so yanzu tun da sun ce za su tura bari mu shiga cikin ofirai in kara da koshi kamar yadda kuke gani so kun ga wanda bai gani ba ma sai ya kara gani da kyau oke so ga nan sun bani shi q ne wannan nasa q at yobmail.com at yobmail.com Okay, hotmail.com. Okay, so haka zan bashi. Um, okay, so kun ga gani ya turo abin. In kuka lura za ku ga can shi ma captcha ɗin abin da ya turo. Za ku gane lokacin da ya turo shi mun baro gurin. Okay, ga nan sha ɗaya da arba'in da biyu da su hamsin na uku yanzu ga ci sha ɗaya da wannan. Okay, so bari mu je yanzu mu pesta shi. Kun dai ga sha ɗaya garan. So bari in je in ɗora shi ku gani. Okay, so ya ɓace ma abin bari in sa shi in submitting. Okay, so kun ga ga nan ya bude ko? so yanzu kawai sai in yi kiliya a in kiliya su gaba ɗaya ok so yanzu sai in tai gaba ɗaya cikin abin na nawu domin ku ga mutanen abin na nawu da ya karu. rufaran ɗin so ana dabara sosai da sosai nan guraren domin a yi wannan ok so kun gane <laughs> ya kai sha biyu kun ga gane ya kai sha biyu ok so um, wannan haka ake using da shi um, duka duka nan za mu kawo ƙarshen bidiyon sai idan mun haɗu da ku a darasi na gaba wato ok so mun gode mun gode